Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Juma'a uku ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa an tabbatar da sulhu tsakanin manoma da makiyaya a jihar Zamfara. Za kuma ku ji cewa an kama wasu miyagu da bindigogi a jamhuriyar Nijar. mutane ne wanda sun yi allah wadda da doka suna aikin asha sai da kwaya sai da bindigogi amshe mu mutane kaya to ko menene burin taro kan makomar arewa maso gabashin najeriya a bauchi a tunkari ainihin dalilan da suka kawo faruwar wannan masifa ta boko haram wayannan dalilai kuma su wuci ah, talauci da rashin ilimi ba kuma kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafi da shirin kallabi naziru ahmad hausawa kuma zai gabatar da shirin jaridun amurka muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fi kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum mai magana da yawon gwamnatin donald trump ya faɗa cewa samamin da amurka ta kai wa ƙungiyar alkaida a yamen ranar lahadi ba za a ce an yi nasara ba musamman idan aka yi la'akari da mutane sama da goma sha biyu da suka mutu ko har da farar hula da kuma sojan amurka guda daya siyan spicer ya faɗa wa manema labarai jiya alhamis cewa samamin abu ne da aka tsara shi sosai wanda kuma shugaba ya ba da umarni a gudanar da shi tun a ranar 26 ga watan jiya sai dai spicer ya ce an fara tunanin kai wannan harin ne tun a ranar 7 ga watan nuwamba ana gobe zaben shugaban kasar amurka lokacin da barack obama shine shugaban ƙasa a wannan lokaci spicer ya jaddada cewa ba shakka an tsara wannan samamen kwarai da gaske kafin aiwatar da shi hawa kuma duk ajiyar ne cibiyar kula da yaƙe-yaƙen da amurka take yi ta ce tana binciken wannan samamen kuma ta tabbatar da cewa farar hula ciki har da yara suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su mai magana da yawon ma'aikatan tsaro ta pentagon ya ce ba mamaki harbi daga jirgin yakin amurka ne ya kashe farar hular shi ma a jiya mai magana da yawon ma'aikatar tsaro jeff davis ya tabbatar da cewa mata na cikin jerin zaratan sojojin da suka yi wannan samamen fadar white house ta shugaban amurka ta faɗa jiya alhamis cewa ƙara faɗaɗa gine-gine a yankunan 'yan shawarwari zauna da ƙasar isra'ila ke yi ya wuce bakin iyakarta ta yanzu ba kuma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu ba sai kuma mai magana da fadar ta white house a uh, sean spicer ya ce duk da yake gwamnatin trump ba ta amince cewa gine-ginen a yankunan isra'ila wato a yankunan da isra'ila ta mamaye na hana cimma zaman lafiya ba kawo yanzu dai gwamnatin ta trump ta ɗauki wani matsayi a hukumance ba game da wannan batu na 'yan shawarwari zauna duk da haka spicer ya ce shugaba trump yana hankoran tattaunawar da zai yi da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a sa'ilin da zai kawo ziyara a nan washington dc wani lokaci cikin wannan watan Falasinawa sun ce sansanonin 'yan sharori zauna na yammacin kogin jordan da suke sanya zama wani ɓangaren ƙasarsu da za a ƙirƙiro nan gaba shine ke kawo tsaiko wajen samar da zaman lafiya yayin da ita kuma isra'ilar take cewa kin Falasinu da ta yi na amincewa da ɗiyaucin bani yahudin shi ne babban abin da ke kawo wa tattaunawar cikas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sabon sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce majalisar tana iya bakin kokarinta domin ganin ƙasar sudan ta kudu ba ta fada cikin halin wayo na allah ba guterres yana magana ne da manema labarai a fadar ta majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york jim kaɗan bayan dawowarsa daga taron ƙungiyar haɗa kan afirka wanda aka kammala a babban ofishinta da ke addis ababa na kasar ethiopia guterres ya ce ofishinsa zai iya bakin kokarinsa domin ganin an samu maslaha ga rikicin na kasar sudan ta kudu cikin ruwan sanyi ya ce daga dan abin da ya sani game da kasar ta sudan ta kudu mutanen suna bukatar zaman lafiya mai ɗorewa sakataren na majalisar ɗinkin duniya ce sa'ilin da yake rike da mukamin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira abu na farko da ya fara yi shine ya tafi kasar uganda inda ya halarci bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya da 'yan kasar ta sudan ta kudu muka taimakawa 'yan kasar su wurin dubu ɗari biyar domin su koma gida cikin lokacin da aka kirkiro kasar kuma sun tafi cikin doki da farin ciki sai dai kuma ce samar da zaman lafiya mai ɗorewa zai dogara ne ga aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma na shekarar 2015 wanda sha biyar wanda zai kawo kowa da kowa cikin batun kamar yadda shugaba salwaki ya bayyana ya ce hawa kuma kungiyoyi da hukumomi irin su majalisar ɗinkin duniya kungiyar tarayyar afirka da kungiyar nan ta da ake kira igal kowa na da ran da zai taka kan wannan lamari to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a jihar Zamfara ta arewacin Najeriya inda bayan an kwashe lokaci mai tsawo ana ta zubar da jini aka sasanta tsakanin makiyaya da manoma. Murtala faru sanyin na gare ka. a cewar gwamnatin jihar ta zamfara kasa shawo kan matsalar ta hanyar amfani da karfin jami'an tsaro ya sa ta yanke shawarar bin tafarkin sulhu da sasantawa domin kai ƙarshen kai hare-hare a garuruwan jihar da kashe-kashen rayukan jama'a da satar shanu da ma satar mutane domin neman kuɗin fansa wanda ya kwashe tsawon shekaru yana addabar jihar lamarin a ƙarƙashin jagorancin wani babban kwamitin sulhu ya sami cin nasarar shawo kan 'yan bindigar fulani da na 'yan sa kai inda wani taro a fadar gwamnatin jihar agusau suka kula yarjejeniyar sasantawa da kuma mika makamansu ga gwamnati mataimakin gwamnan jihar alhaji ibrahim wakala shine ke shugabancin kwamitin na sasantawa an kawo 'yan sanda an kawo sojoji duk waɗannan abubuwan an ta yin su allah cikin ikonsa sai ya kawo mana hanya wadda duk tafi sauki na cewa ana iya tattaunawa domin a ga an samu zaman lafiya muka ga mun fara tattaunawa da mutanen nan ashe da dadewa an kasa samun wanda zai tsaya tsakiya ya ja wannan ya ja wannan domin a tattauna da Allah ta'ala ya bamu wannan shine gashi yanzu mun tattauna da kowane bangare shugabanni da jagororin bangarorin biyu da dama ne suka yi jawabai a wajen taron sulhun inda bayan gabatar da korafe-korafe suka tabbatar da shirin su na ganin karshen ayyukan ta'addanci a jihar sunana aminu bala dan ɗan na bala'i masifa tashin hankali mugun ji mugun gani sun sanyo mu gaba amma cikin iyawa allah da yake shi an mai komai allah ya kawo mana sauki saboda haka mu dai mun aminta da sasancin da an kace ni sunana alhaji harɗo na shaware daga karamar hukumar birnin magaji local government mu mun ka taho da kanmu mun ka ce mun yadda a yi sulhu a yi zaman lahiya an kashe muna yan uwa an kashe muna abokai an kashe muna uwaye an toye muna gidaje duk abin da muka gani da an yi muna abu cikin daji muka yi da gudu babu inga za mu tasamma inga za mu zuwa mu kai hukuma kara balle ta taimaka muna duk shi ya kawo waɗanga matsaloli abubuwan ka sun ka ɓaci har mun ka tahi mun ka kafa ƙungiya ta mu ta kanmu mun ka sai bindigogin mu don mu kare kanmu to tunda Allah ya kawo ƙarshen abun to in Allah ya so ya yarda daga wannan karo alkawalin da mun kai ba za mu yi ƙasa ga gwiwa ba to sai dai gwamnatin jihar tare da shugabannin hukumomin tsaro sun tabbatar da ɗaukar kwararan matakan kawar da makamai a hannun jama'a ko baya ga wakilan hukumomin tsaro taron ya sami halartar dukkan sarakunan gargajiya na jihar waɗanda dukkan su membobi ne na kwamitin sulhun murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya to a gaida murtala kafin mu ci gaba ga wannan lallai kan taɓa kiɗi kuma taɓa karatu don haka bari mu cilla jamhuriyar Nijar inda aka kama wasu miyagu sha bakwai da makamai da kuma ƙwayoyi haruna mamman bako gare ka. jami'an tsaron jihar agada sun cafke mutane goma sha bakwai mace ɗaya namiji goma sha shida daga cikinsu biyu 'yan tarayyar najeriya ne wannan ya biyo bayan wani samame da jami'an suka kai a cikin garin agadas da ma wajensa a wani mataki na tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankali da tsanaki a jihar ta agades mutanen dai da aka kama ana zargin waɗansu daga cikinsu da safaran miyagun ƙwayoyi da sun ka haɗa da ƙwayar cocaine tramol da sauransu yayin Inda wani bangaren ake zarginsa da safar miyagun makamai da suke amfani da su daga bisani wajen tare hanyoyi da abkama jama'a tare da kwace dukiyoyin bayan Allah. Abbas Idrisa Muhammadu shine mataimakin mai shigar da ƙara na jihar Agades. Mutane ne wanda sun yi Allah wadda da doka suna aikin asha sai da kwaya sai da bindigogi amshe mu mutane kaya kamar motoci kuma kamar nan da su ne suke unhani kuma suna sata kayan mutane. Sama da bindigogi goma ne aka kama a hannun waɗannan mutanen da sun ka hada da ƙanƙanan bindigogi da bindiga kirar karan sank sai ɗimbin ƙwayar wakilin gwamnan jihar agada sadu saloke a wurin wannan taron na nuna ma 'yan jarida wannan nasarar da jami'an tsaron suka samu ya kira ga al'umma da ta ba da haɗin kai wa jami'an tsaro domin cimma nasarar nasu ayyuka. jihar agadis hanya ce babba wadda take cikin sahara mai bi kasashe wanda suke iyaka da niger ya kamata mutane su ba da labaru ga force de defense da security saboda a samu a kiyaye a baya-bayan nan da jami'an tsaro na haɗaka na jihar agades sun tsananta bincike inda sama da matasa ɗari ne suka shiga a hannu a 'yan kwanakin nan kamin daga bisani a sallame su kuma wannan ya samu goyon bayan majalisar matasa ta jihar agades kamar yadda shugabanta abdulrahman kutata ke ƙarin bayani ba wai amfanin ƙasar mu ce ba muna gani kanninmu ni maza da mata suna cikin hanyar da ba mai kyau ba mu bar su muna kira ga uwayenmu su goya ma wannan tahiya da ake ciki baya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga jangoriyar Nijar. Ashe gari ɗin da da yan sanda rigima ba ba ta ta. Wani haka yake kuma a gaishe ka Haruna. Bari mu sake koma Najeriya inda kwamitin shugaban ƙasa kan yankin arewa maso gabashin Najeriya ya yi taro a garin Bauchi. Abdulluhan Muhammad gare Taron wanda aka gudana a ɗakin taron gidan gwamnatin jihar Bauchin, ƙungiyoyin jama'a da shugabannin al'umma sun halarta. Da farko ga gwamnan jihar Bauchin barista Muhammad Abdullahi Abubakar inda ya buƙaci ganin an magance matsalolin da ke kawo wanzuwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A tunkari ainihin dalilan da suka kawo faruwar wannan masifa ta Boko Haram. Wayannan dalilai kuma su wuci talauci da rashin ilimi ba wanda wayannan abubuwa guda biyu in ka kara ka hada da rashin walwala a wannan jihohi na arewa maso gabacin najeriya wannan su ne ainihin tushen dalilan da suka kawo wannan masifa dalilin haka ne ko ya kamata a yi wani yunkuri na musamman na kawar da su in ba haka ba gaba ma wani mahaukaci yana iya fitowa ko ya kira kansa wani abu daban in ya yi foto kaga zai samu ɗimbin magoya baya a cikin matasanmu da mata inda ba su da aikin yi wasu da nazanta da su sun ba da shawari kamar haka su aliyu cikin gabas ɗin misau to a matsayina na basarakin gargajiya so muna roƙon wannan kwamiti ta duba farfado mana nan da masana'antunmu wanda suka durƙushe kuma wayannan ya same su dinnan a taimaka musu ta hanyar sarautun gargajiya sarki ya san suwaye ne baki a wurinsu suwaye ne abin ya shafa gidaje nawa aka kona makarantu nawa aka kona masarauta ta san wa'annan a wurin duk wa'annan lissafi tana bin masarautu dr alkasim ibrahim kantonar riko na karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi inda ya kamata a fi mai da hankali da shine duk hanyoyin da aka san cewa za su samar da aikin yi ma matasa da mata su ne ya kamata tsare-tsaren da ya kamata a farfado su misali kamar aikin gona farfado da masana'antu daga bisani na karkare ne da tambayar shugaban kwamitin honorable yusuf buba yakubu kan abubuwan da za su samar a jihohin da kungiyar boko haram din ta daidaita su abu na farko wanda za a fara yi kaga dole ne a tabbatar da cewa an buɗe hanyoyi domin in an zo an sa aikin noma manoma su iya tafiya su fito da kayan abinci a tabbatar an sa wuta wanda za a sarrafa wa'annan amfanin abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. to a gaida na musamman yanzu kuma ga maryam dauda da shiri na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu 'yar siyasa na Hajiya Binta Ma'azu wadda Madina Dauda wakiliyar sashen Hausa ta yi hira da ita a birnin tarayya Abuja. A makon da ya gabata Hajiya Binta ta fara yi mana bayani akan mahimmancin haɗin kan 'yan Arewa. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka. Wajen mulki kuma babu wanda Allah ya bashi ilimi da sanin yadda zai tafiyar da jama'a da iya rike amana ko kamanta amana irin dan arewa da kawaici da sanin ya kamata ko kai kristan ne ko musulmi ne allah ya maka wannan kyauta to ina mafita tukuna kafin mu kai ga shawara ga ya mace to mafitan shine mu ma kan muke hamin leli mu kwaikwayi abin da suka yi in Allah ya basu matsayi za su taimaka ma junansu su samu sana'an yi mu 'yan arewa ba ma yi mu 'yan arewa ba mu san mu. ana ganin ki yanzu kin taso za ki zama wani abu sai an nemi an shiga an fita an nemi maganin ki to ya za a yi mu in ba mu ma juna mu kiyamun lele ba mun taimaka ya za mu mu da waɗanda ba a haifa ba ya za su su koyi waɗansu ɗabi'u na alheri har mu taimaka ma junanmu to aiki fa na gaban mu to ga shi kin ce da ke aka yi gwagwarmaya shugaba buhari har ya kai ga cin zaɓe ya eh. zama shugaban ƙasa a yanzu mm. ga ki jigo ce a jam'iyyar apc ga ki kuma a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka najeriya da kulli yomin kuka ake da wannan jam'iyya taku ta apc ina mafita ga 'yan najeriya hajiya eh. mafitan shine mu fa gane cewa kafin president buhari ya zo ya karba mulki ƙasa sai da ta lalace a tuttub gaba ɗaya dama shi ɓanna yana da sauki gini ne yanzu nan kika ga ga gini aka ce za a rusa shi cikin awoyi kaɗan ba a ko awa biyu ko uku in akwai kayan aiki za a rusa amma ginansa sai a iya ɗaukan shekara to mun zo an karɓa wannan mulki lokacin gaba ɗaya ƙasa ta lalace ba abin da ke tafiya banda cikin hanci da rashawa ba abin da ke yayi a wannan lokacin zamani shi aka sa gaba ba wai talaka aka damu da ci gaban ƙasa ba ga ƙalubalen rashin tsaro wannan boko haram ta kacalla ƙasan gaba ɗaya kusan ma ana cewa arewa abu yana nima ya shigo santa ya zama ma duka gaba ɗaya ya kai ga a lokacin ma in dare ta yi ma tsoro kike kina ko a hanya kike ko cikin gari ne kina yi kina kallo ne saboda biki san wanda ke kusa da ke ko dan boko haram ba ko wani abu za ta tashi in kina gida kina bacci idanunki ba a kulle ba ɗaya abu ɗaya rufe to ya kai ga an kai munzalin da ya hau abinda wannan mulki namu apc ta sa ƙarfinta shine ta yi maganin maganar rashin tsaro din nan allah ya taimake mu aka ci nasara an samu an rage ƙarfin boko haram kuma daidai gwargwado duk wasu mayagun abubuwa da ake yi na tada rai na damuwa ya sauki to wannan cin hanci da rashawa din nan shi kuma wani babban masifa ne ita ma duk ita ta haifi duk abubuwan fitinan da ke kasa din nan da rashin aikin yi da sauransu mutane su gane dole ne a wahala tun da ko za a ɗauki matakin gyara ne ba za a samu yadda ake so yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu ba dole ne sai an bi daki da daki saboda haka jama'a haƙuri za su yi da ke da ni da su duk wahala muke sai dai na wani ya fi wani tun da da idan za ki haɗa miyanki naira biyu za ta haɗa miki miya yanzu sai kin kashe naira goma naira biyu a wani shekara wai na baki misali ne ai kawai na faɗa ne to to aiko kin ga sai su duba su ga me ya haifo wannan masifa duk rashin tattalin arzikin ƙasa ne manyan da suka hau shekarun baya da ya wuce su kansu suka sani ba ƙasar ta dame su ba da talakawa kin ji magana na to ga ki jigo ce a jam'iyyar apc din nan kake ce na matsa miki da batun siyasa <laughs> tunda a nan kika fita ka rawa kina kusa da shugaba muhammadu buhari haka wani irin mutum ne shi shugaba muhammadu buhari mutum ne wanda abun duniya bai dame shi ba mutum ne wanda yana da kishin ƙasansa najeriya mutum ne wanda ya shiga gwagwarmaya ya zama shugaban ƙasa ya zama da ya dawo ya zo ya taimaka ya kawo mata mafita wanda kuma cikin ikon allah yana nashi daidai gwargwado ba a rasa abin damuwa nan da can ba amma cikin ikon allah ni abin da zan faɗi shine jama'a yanda suka so shi yanda Allah ya nuna mana zaɓin ne zama zabin Allah ne zaɓin talakawa ne jama'a to mu dinnan mu ƙara haƙuri mu ba shi goyon baya abu ne abin a yi addu'a abu ne a ƙara jinjinawa a kawo gudunmuwa ta inda za mu iya Jama'a masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu hajiya binta ma'azu da madina dauda da ta jagoranci wannan hirar da ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya ta gaishe ki yanzu kuma ga naziru ahmad hausawa da shiri na gaba sharhin jaridin amurka cikin shirin sharhin jaridun Amurka na yau za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ce zazzafar tattaunawarsa ta wayar tarho da shugabannin duniya an yi ta ne don kare tsaron Amurka. Shugaban ƙasa Trump ya faɗa a ranar Alhamis cewa zazzafar tattaunawarsa ta wayar tarho da shugaban Australia da Mexico ta nuna jajircewarsa kan dakatar da ƙasashen duniya da ke amfani da dama kan Amurka da kuma barazana kan tsaron Amurka. Mr. Trump ya faɗa wa taron masu kallo a yayin da ake gudanar da addu'ar safiya ta ƙasa a Washington inda ya ce duniya tana cikin haɗari amma za mu daidaita ta idan kuka ji labarin irin wayar tarho da nake masu zafi kar ku damu da su dole ne mu dage dantse kowace ƙasa a duniya na samun mu a kanmu hakan ba za ta ƙara faruwa ba sai kuma malaika jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken an samu ma'aikacin gidan yarin delaware da aka yi garkuwa da shi a mace yayin ta taɓurzar da ta faru an sami ma'aikacin gidan yarin na delaware a mace yayin ta taɓurzar garkuwa da aka yi da su da ta faru wacce ta ɗauki kusan awanni ashirin kamar yadda jawabin da aka sakar wa kafafen yada labarai ya ce an dai bayyana ma'aikacin ne a matsayin namiji ba a faɗi sunansa ba an ce an same shi baya motsi a lokacin da jami'an tsaro suka kutsa kai cikin gidan kasan mai suna James T. Vaughan Correction Center. Cewar mai magana da yawon ma'aikatar gidajen yari James Gravel. An dai faɗi mutuwar ma'aikacin da misalin karfe biyar da minti 29 na safiya. Ɗaya wacce aka yi garkuwa da ita kuwa mace ce kuma an same ta a raye an kubutar da ita lafiya kalau. Tana asibiti inda take samun kulawar magani kamar yadda garvel ta ce. sai kuma mu leƙa jaridar washington post jaridar ta buga labarin trump ya nemi da a yi wa arnold schwarzenegger addu'a akan matakin da yake na shirinsa na talabijin a yayin da ake gudanar da addu'ar safiya shugaban ƙasa trump ya buɗe bayyanarsa ta farko a addu'ar karin kumallo ta ƙasa a washington dc da addu'a ga matsayar mutumin da ya maye gurbinsa a wajen gabatar da shirin the apprentice trump ya ce sun yi hayar babban jarumin shirin fina-finai arnold schwarzenegger ya maye gurbina mun ga yadda ta kasance ma'aunin shirin ya faɗi ƙasa warwas Trump yake raha wadda hakan ta jawo dariya ga 'yan kallo ya ƙara da cewa ina son in yi wa Arnold addu'a idan za mu iya domin martaba shirin ta Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC nake cewa mu zama lafiya. Ta gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko suna na Hamidu mai shayi na garin garbace ne karmar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da wannan kisan jami'an Sakiyo da suka rasa rayukansu a garin Kwanca na kan iyakan Najeriya da Kamaru ake kuma ta babar cewa Boko Haramun ce ta kashe su ko kuma 'yan fashi ne. ya kamata a yi cikakken bincike domin a gano musababin wannan kisa da aka musu na gilla muna addu'ar Allah ya ci kansu mai magana kwamar bishir dauda sabo unguwa katsina babban magatakar da kungiyar muryar talaka ba mai mamakin ficewar wasu miyagun shugabannin kasashen afirka ba daga kotun duniya saboda dama shugabanni waɗanda ba su da gaskiya masu kama karya waɗanda ba su damu da kare hakkin bil'adama ba ai wannan matakin shine za su sauka saboda suna tsoron cewa ko ba jima ko ba daɗe za su iya bayyana a wannan a gaban wannan kotu. mai magana malam hamidu daga nan kadan labuwa tarikin gudumar ya cikin jihar bisa jamhuriyar nijar yau ra'ayina allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya lafiya mu nijar kuma allah ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata samu nijar. To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an zura wa ƙasar Iran ido a hukumance biyo bayan gwajin makami mai linzami da ta yi kuma shugaban ya gargaɗi Iran cewa Amurka ba ta ɗabi tsammanin amfani da duk wata hanya ta dace ba domin ladabtar da ita. A cikin jerin sakonninsa a shafin na Twitter, shugaba Trump ya ci gaba da ya ce ya ci gaba da allah dare da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin amurka da manyan kasashen duniya nan guda biyar a kan iran ɗin gwamnatin ƙasar saliu ta bayyana damuwarta a kan yadda wasu 'yan kasar ke amfani da hanyar sadarwa ta zamani wanda ta ce ka iya jawo cikas ga zaman lafiya wannan ne ya sa hukumomin kasar suka gana da kungiyoyin da ke sarrafa waɗannan kafafen sadarwa da ma sauran masu ruwa da tsaki a harkar sadarwa na ganin yadda za a ƙara wa 'yan kasar ƙwarin gwiwa amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa ta hanyoyin da suka dace sai dai kuma gwamnatin ta karyata cewa wai tana kokarin hana 'yan kasar faɗan albarkacin bakin su ne a ta waɗannan hanyoyin sadarwa ta zamani da suka hada twitter facebook da kuma watsa to jama'a na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman malamin ibrahim ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin darar smith ne na ibrahim kalmasi garba ke cewa sai bayan